Sashin Hausa na mara Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu haron wa jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. masu na'urar kwamfuta suna jin mu yanzu haka da muke gabatar da wannan shiri ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya ta Litinin 28 ga watan Maris shekara ta 2016 da fatan kun wuni lafiya. Sahaba Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammadu Lalo da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai. Ana ci gaba da jimamin wato harin kona bakin waken da halaka mutane 70 ciki har da kananan yara 30 a Pakistan. a yau litinin masu gabatar da kara a brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin haɗa kai da kungiyar 'yan ta'adda gwamnatin shugaba umar albashir ta musanta zargin yin amfani da kananan yara a matsayin sojoji a sudan kanan labaran kenan yau majalisar haɗin gwiwa tsakanin amurka da najeriya za ta zauna domin sake nazarin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ƙungiyar 'yan kasuwa tana kira da gudanar da bincike dangane da yawan gobara a kasuwannin jihohin arewacin najeriya sannan mu ji da ministan ƙasa ke cewa kan muhalli da yake cewa wato dangane da matsalar makamashi za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam amma yanzu sai a gyara zama a ji cikakkun labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum kasar pakistan na ci gaba da jimamin mutuwar akalla mutane 70 a wani harin kuna bakin wake da ƙungiyar taliban ta kai jiya lahadi a birnin lahore da ke gabashin kasar harin dai ya kaikaici kristoci ne kuma hukumomin kasar sun ce wakilai akalla wato sun ce yara talatin ne suka bar su a waɗannan hare-hare an kai harin ne a wani wajen shakatawa wanda ya cika makil da jama'a waɗanda mafi yawansu kristoci ne marasa rinjaye da ke bukukuwan ista a yau litinin wani kakakin soji ya ce an gudanar da bincike kuma ya zuwa yanzu an cafke 'yan ta'adda da dama da ake zargi da kitsa wannan hari. wani kakakin sabon rashin kungiyar taliban da ta bangare daga uwar kungiyar mai suna jama'atul ahrar ta dauki alakin kai wannan hari tare da nuna cewa ta kai shi ne musamman saboda kristocin gwamnatin shugaba umar albashir a sudan ta ce ba ta taɓa yin amfani da ƙananan yara a lokutan rikici ba amma ministan yada labaran ƙasar ahmed bilal ya ce wasu daga cikin 'yan tawayen da ke faɗa da gwamnati suna amfani da yara a matsayin sojoji waɗannan kalamai da suka fito daga gwamnatin ta sudan na zuwa ne bayan da sudan ɗin da majalisar ɗinkin duniya a jiya lahadi suka rattaba hannu kan wani shiri da zai kare ƙananan yara daga faɗawa cikin rikicin da ake amfani da makamai a cewar bilal kuskuren da sudan ta yi shine da ta ki rattaba hannu akan wannan shiri tun da farko ya kuma kara da cewa gwamnatin su na da hujjoji da za su nuna cewa 'yan tawayen sun yi amfani da ƙananan yara a matsayin sojoji bilal ya ce kusan shekaru bakwai zuwa takwas da suka gabata sun cafke kananan yara 38 kuma abin da ya sa ba su gurfanar da su a gaban kotu ba shine kasancewar yaran masu kananan shekaru ne a yau litinin masu gabatar da kara a brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin haɗa kai da kungiyar 'yan ta'adda cafke waɗannan mutane ya biyo bayan hare-haren da aka kai a brussels ɗin ne babban birnin belgium waɗanda suka halaka akalla mutane 35 ciki har da 'yan ƙasar amurka hudu wata sanarwa da ta fito daga ofishin masu shigar da karar ta nuna cewa mutum na hudu da ake tsare da shi a baya an sake shi tun ajiye lahadi mutanen da ake tuhumar sun hada da yasin a da muhammad b da abubakar o sai dai baya ga sunayensu ba a fitar da wani karin bayani dangane da su ba kuma masu gabatar da kara ba su bayyana ko mutanen na da hannu dumu-dumu a cikin hare-haren da aka kai ba. a jiya lahadi shugaban amurka barack obama ya yi ta'aziyya ga iyayen justin da stephen schultz wasu ma'aurata biyu matasa da suka mutu a harin na brussels baya ga karin wasu biyu da aka samu a jiya lahadi to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun siriya sun ce za su faɗaɗa ayyukansu a birnin palmera da suka kwato daga hannun mayakan isis yayin da shugaban adana kayayyakin tarihin kasar ya ce birnin zai kara zama mai muhimmanci ganin cewa ya tsira daga hannun 'yan ta'addan dakarun na siriya waɗanda takwarorinsu na rasha suka mara musu baya sun yi nasarar kwato palmera ne bayan watanni goma da garin ya yi a hannun mayakan na isis inda suka barna da kayayyakin tarihi da aka adana kusan shekaru dubu biyu da suka gabata ƙungiyar da ke sa ido kan rikicin na siriya mai suna syrian observatory for human rights ta ce a rangamar da aka yi na kwato wannan gari ta haddasa mutuwar mayakan 400 da kuma mayaka masu mara gwamnati baya kusan 180 shugaban siriya bashar al-assad ya ce wannan gagarumar nasara ce wacce ta nuna kwarewar dakarun siriya da ƙawayenta a ƙarshe duk da cewa da alamu guguwar zaben fidda gwani tsakanin masu neman takarar shugabancin amurka ta lafa yunkurin da dukkanin 'yan takara tsakanin jam'iyyar republican da democrat ke yi na ganin wato na ganin sun samu nasara na ci gaba da zafafa 'yar takarar a ƙarƙashin jam'iyyar democrat wacce kuma ita ke kan gaba hillary clinton ta sha kayi a hannun bani sanders a zaɓukan da aka yi ranar asabar a nan washington da hawaii da kuma alaska sai dai duk da waɗannan nasarori na sanders har yanzu akwai babbar tazara tsakaninsa da clinton da kusan wakilai 300 amma kuma a ɗaya ɓangaren nasarorin ƙwarin gwiwa ne ga yakin neman zaɓen sanders waɗanda ka iya zama sharar fage ga yunkurinsa na samun nasara a nan gaba. a ranar biyar ga watan afrilu mai kamawa 'yan democrat za su sake wani zaɓe a wisconsin sannan sai kuma ranar wato tara ga watan na afrilu su sake fafatawa a jihar wyoming da ba ta da yawan jama'a amma clinton ta fi mai da hankali ne a zaɓen ranar sha tara ga watan na afrilu wanda za a yi a new york jihar da ta taba wakilta wacce kuma ke da wakilai 291 a bangaren yan republican kuwa yakin neman zaben da ake yi tsakanin hamshakin mai kuɗi donald trump da sanata ted cruz ya ɗauki wani sabon salo inda suke ci gaba da cakar junansu babu ƙaƙƙautawa. Labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC Mahmud Lalo ya gabatar. To madalla Yau ne ake sa ran mukaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka Madam Linda Thomas Greenfield za ta jagoranci zaman sake nazarin taron majalisar gaban mato majalisar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Najeriya gabanin taron da jami'an ƙasashen biyu za su gudanar wani lokaci cikin wannan mako. Ana sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne zai jagoranci tawagar wakilan Najeriya zuwa wannan taro da za a yi ranar talatin ga wannan wata. biyo bayan gobarar da aka yi a ƙarshen mako a jihohin kano da kuma kebi ƙungiyar 'yan kasuwa suna kira a gudanar da cikakken bincike kuma ɗauki matakai na tallafa waɗanda wannan bala'i ya shafa ga ibrahim abdulaziz da cigaban wannan rahoto alhaji muhammad ibrahim 86 wanda ke zama mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan najeriya mai kula da jihohin arewa goma sha tara a wajen wani taron manema labarai a yola ya buƙaci gwamnatin arewa ne da su binciki wannan lamari da ke faruwa a yanzu. Kuka 'yan kasuwa wannan shekara 2016 nan ta zama na wata bazata. Tattalin arziki na harkan 'yan kasuwa na arewa gaba ɗaya na destroying a wannan lokaci ba abin da za mu ce sai mu ce Ubangiji Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mai mana da da, da alherinsa zai dusturu tattalin arzikin kasan gaba ɗaya ma ba na 'yan kasuwa kawai ba 'yan kasuwa kan gaba sun karye kuma zai kirkiro wasu masifu daban don mutane za su samu za su waye gari su ga ba su da aikin yi ba aikin yi mutane suna zaune mutum ɗaya na rike da mutane 40 50 a shagunan suna cin abinci a cikin shagunan ga iyalansa a gida sannan duk ya zo ya kone ya dawo zero bai da komai to wannan banda masifa ina dosa ina muka so inda muka dosa ma wannan abun in banda dai kawai gwamnati ta tashi ta tsaya gwamnatocinmu kuma su tashi su tsaya su taimaka mana. Bisa ga duka alamu dai wannan matsala ta tashin gobara a kasuwanni ta fita da hankulan 'yan majalisar kasar lamarin da ya kai 'yan majalisar dattawa na masu balayar binciken lamarin. Sanata Abdulaziz Yako na majalisar dattawa ne kuma memba a kwamitin harkokin tsaro na majalisar. Kasuwa kasuwa suna ta konewa ranar biyar ga watan janwari kasuwan hudu ga watan janwari kasuwan yola ta kone a ranar biyar ga watan janwari kasuwan kaduna ta kone ranar shida ga watan jawari kasuwan numan ta kone rana bakwai ga watan jamari kasuwan gurore ta kone haka kuma kasuwan mina rana 24 ga watan januari ita kuma ta kone cikin february kafin mu ankara ita kuma cikin 16 ga watan february kasuwan fufore ta kone 18 kasuwan singa ta kone 19 kasuwan gusau ta kone 20 kasuwan kara ta kone to yanzu da muke magana kwanan nan kuma 25 ga wannan watan march main market na kano ta kone 26 ga wannan watan march ko kuma kasuwan birnin kebbi so in ka kula kasuwannin nan kamar ana bin su ne ana kona su a baba babu da za ka ce akwai fatan dole jami'an tsaro su mayar da hankalinsu kan wannan a duba connection din wanda suka haddasa fitilan boko haram nan yanda kasuwan nan ake biya ke kona su lokacin zo sun maganan jama'anmu zaman al'ummanmu an zo an tada hankalinsu yanzu kuma arzikinsu ake bi ake konawa da haka dole a sa hankali kan wannan dole a bi abin systematically manyan kasuwa dole su tabbata sun sake arrangement na security na kasuwa sannan kuma jami'an tsaro su kuma su yi magana da 'yan kasuwa sai irin taimako da za a iya kawowa amma kowa ya tsaya kula kuma da menene dai akwai fa bukatar su ma 'yan kasuwa da suke kulawa kamar yadda mataimakin shugaban 'yan kasuwa na najeriya ke cewa ko da akwai hannun wasu a kasar da suke kirmana wannan abu mu da 'yan kasuwa sai mu tsatse wadda mu sa idanu akan yanayin lokacin da ake rufe kasuwa da lokacin da za a bude da yanayin makwabtanmu da yadda muke abubuwa da shafi wuta da sauransu mu lura da masu toye-toye da ya shafi irin masu dafa abinci a cikin kasuwanninmu ko masu shayi ko masu harka da wuta kowane gefe dai. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz. Ministan ƙasa a ma'aikatar muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya ce gwamnati ta tashi haikan wajen yaye jama'a daga dogaro kan itatuwa a zaman makamashi musamman a arewacin Najeriya ganin illar da hakan ke haifarwa ga muhalli. Minista Jibrin ya bayyana haka ne a hira da yi da Ibrahim Alfahamid lokacin da ya kawo ziyara a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ba shakka akwai abin da ake kuma abin da ka faɗa gaskiya ne. Wannan sare itace ya wuce fiye da duk yadda mutum yake zato. amma kuma ba yadda za ka yi ka hana mutane sare itatuwan nan shi ake makamashi da shi masu aikin biredi da sauransu duk kusan kafin su gasa biredi nan sai sun sare itatuwan nan masu ɗimbin yawa shi za su sa a wurin gasa biredi ɗin barna ne babba to illar shi ne me za a yi abinda ake dole ne a dasa itatuwan fiye da yadda ake sarewa ɗaya kenan na biyu dole ka samu mutane hanyoyi na amfani da itatuwa na yadda zai kasance ta hanyar kimiyya idan mutum zai amfani da itatuwa ga ko biyu ko uku ne ya kasance guda ɗaya ma ya wadata kuma ka samo musu wani hanya da zai hana amfani da wannan itatuwa in ka in tuna najeriya muna da albarkan mai da kuma iskar gas amma abin da ke faruwa a najeriya kuma fiye da shekaru aru-aru duk iskar gas din nan kona ta ake in ka je matatan mai a fatakot in ka je a kaduna in ka je a wari duk inda akwai matatan mai da ake yi za ka ga iskar gas din nan kona ta ake yi to abinda gwamnati ke son ta yi yanzu tun da yake maga harkar mai a duniya baki daya ya fara ja baya farashinsa ya faɗi warwas kuma mun a kansa ne abinda shugaba buhari yake so ya yi yanzu kuma ya fara shi ne a nemi hanyar da za a karkata akalan tattalin arzikin najeriya da daina jingina ga caukan akan mai yawa mm. to shi wannan iskar gas akwai hanya da ake son a bi ta hanyar makamashin ah, na ah, najeriya su wannan za su samu hanyar da za a sarrafa wannan iskar gas yadda za a rinka sa su a irin kananan ah, tulu ne ko bututu wanda eh, mutane za su yawa ana amfani da su girki to amma kuma ka san ba abu ne mai sauki ba domin mutanen da ke karkara dole sai an gwada musu yadda za su yi amfani da wani abu kuma kuɗinsa saboda farashinsa kamar mutumin kauye ba zai iya cire naira dubu uku naira dubu sai eh, to amma kuma akwai kananan tuluna din da ake yi yan kanana sosai akwai kuma wasu irin murhu da ake yi na zamani wadda za a iya amfani da su wasu suna amfani da gawayi wasu suna amfani da dusar abun nan katako ɗin nan to amma duka dai ka duba da gawayi din da dusar katakon shi ma ta'allaka ne akan itace kan mutum itatuwa to eh. kaga dole ne shirin shuka itatuwa din nan yakan kama sosai don shi ne kaɗai hanya mafi sauki wadda za a yi amfani da shi idan an shuka itatuwa din nan a san wanne ne za a amfani da shi na makamashi wanne ne kuma za a amfani da shi na abinci kana iya shuka mangarori da su lemu da sauransu duk za su tallafa irin wannan abubuwa To ministan ƙasa a ma'aikatar muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibrin kenan aka ji. a wani malamin addinin islama khalifa aliyu ahmed abu fatihi ya yi kira ga gwamnati ta sake nazarin dokar hana shigo da abinci ganin halin matsi da talakawa suke ciki khalifa ya yi wannan kira ne lokacin da shi ma ya kawo ziyara nan sashen hausa na murya amurka shi ma ya zanta ne da ibrahim alfa ahmed jama'a a najeriya suna cikin kunci duk da mun san gyara idan aka zo za a yi dole za a shiga kunci amma baka shuka shinkafa ba bata tsiro ka kawo ta kasuwa ba ka ce za ka hana kawo shinkafa daga waje daga waje ah. bai dace ba baka gyara makarantun najeriya ba university of maiduguri bana student da suka yi apply mutum dubu talatin da shida waɗanda suka nemi shiga jami'an ah. university of maiduguri ah. mutum dubu bakwai aka ɗauka nan ba inda za a sa akwai kusan dubu talatin maki na waɗanda ba a ɗauke su ba a ɗauke su ba ah. a ce an hana yara zuwa karatu waje yaran nan da suke waje suke karatu ba 'ya'yan masu kuɗi ba ne kawai sittin ko hamsin daga cikinsu ma'aikatan jami'o'i ne da ma'aikatan polytechnic da college of education mm. wanda salaransu kawai ake ba su ake sa musu a account su yi amfani da katinsu su cire kuɗi su mm. biya kuɗin makaranta su biya kuɗin abinci su biya kuɗin haya duk da wannan kuɗinsu ba tare da wani taimako ba mm. kuma su dawo su yi aiki a universities. wa'yansu kos din da suke yi babu shi a najeriya tukuna wa'yannan mutanen ba ku yi musu tanadin komai ba rana ɗaya mutum ya je ya sa katinsa account zai ciro kuɗi ka ɗauki kanka kana abuja ka je banki a ce bankinka yau an tsayar da shi za a yi tunani za a gaya maka akwai matsala za a warware inda in ka fito za ka iya zuwa gidan wani abokinka ka karbi kuɗi hmm. bayan wannan abokinka za ka iya zuwa ko ina ne ka gidan yan uwanka ka ci abinci hmm. amma ka ɗauki kanka kana washington a nan ka je ka sa katinka za ka cire kuɗi saboda ka biya kuɗin makaranta abu yaƙi abu yaƙi hmm. in dai ba jita za ka ɗauka ka je bakin titi ka riƙa kiɗa kana bara ba wanda kuma wannan ɓacin suna ga ƙasa ya fi kowane ɓaci ah. ya kamata da an yi hikima da za a bambance 'yan makaranta da 'yan kasuwa ah. kuma asibiti a ce an hana mutane tafiya ba daidai ba ne ah. banma da asibitin banma da likitocin Yau Khalifa Aliyu Ahmed Abul Fatahi aka ji mun yi amfani da wani bangaren wannan hira cikin shirye-shiryenmu da suka gabata. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11 da kusan minti 18 na safe a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. to shi Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin, tare da fatan kuna cikin walwala. Masu sauraro shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan ƙudurorin hukumar raya al'adu da ilimi ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO. sanin kowa ne cewar manya-manyan manufofin hukumar ta UNESCO su ne a samu yaro ɗan makarantar firamare daga aji ɗaya zuwa aji uku ya iya rubutu da karatu. Sai yaro ɗan aji hudu zuwa aji shida ya iya karatu ba tare da taimakon wani ba. Don duba irin azama da malamai da iyaye ke yi wajen ganin an cimma wannan burin. Abokin aikinmu Zaharaddini Sani Funtuwa ya haɗa muna wannan rahoton. Abin da gwamnati kan mu dai ilimi ko jami'u ƙanana jahannan muna da fotefo lokacin su Masana sun yi wani bayani kamar haka, shin turanci yare ne mai sauƙin koyo? Amsa ita ce ya danganta ga yaren da mutum ya fara koyo a matsayin harshensa na gado lokacin da yana ƙarami. Hanya mafi sauƙi ta koyon turanci ita ce hanyar barin ɗalibai su yi cuɗanya a tsakankaninsu. To amma masana sun hakikance cewa za a iya koyon turanci ta hanyar bin manhajojin karatu kamar ta koyon rubutu tare da karanta turanci. Sanin ma'anar kalmomin turanci sanin nahau wato ka'idojin da ake bi gurin yin magana da turanci sai kuma sanin yadda ake amfani da kalmomin a cikin jimla a zagayen da na yi na ziyarci garin daura inda na isa wata makarantar sakandare ta family support na tambayi ɗalibi aliyu hamis lawal daura ko zai iya yi mani karatu a harshen turanci the lion and the tortoise the lion who, who was the, who was the king of the animal was ill and he stayed in his cave for three days. He told his friend, the mouse, to go to the, all the other animals and ask them to come and see him. He told the mouse to tell them he was unhappy and wanted to see the, I want and wanted to see somebody to talk to him. Zahariya Musa ita ma ɗaliba ce a makarantar sakandare ta tallafawa al'umma kuma 'yar aji hudu ta karanta mani wannan daga littafinta. crop farming. A poor growth of plant can sometimes be caused by plant problems such as diseases, pests, and weeds. A plant disease means ill health. usually caused by bacteria. zainar Rabi ɗaliba ce a makarantar firamare ta baya jidda a masarautar daura kuma yar aji shidda ta yi mani bayani dangane da yadda suke mu'amala da malamansu. Muna da kyawawan dangantaka da su tunda suna koya mana sosai. Karfe bakwai da rabi malami ya shiga wani malamin ma yana jiran shi. To za ki iya min wata jimla ta turanci? Eh, My mommy is cooking. This is a bag. This is a cup. This is a blackboard. A thousand thousands making a million a thousand million making a billion Ahmed Kabiru dan aji hudu ne a makarantar firamare ta jidda a garin na Daura ya karanta mani wata shedara da harshen Turanci This is a bag This is a This is a cup. garin Daura na koma zuwa garin Katsina inda na yi zango a makarantar Jekaka Dawo ta Sahara da ke a Katsina. Na tambayi wani dan aji hudu Sagir Isa shi ma ya karanta mani karatu a harshen Turanci. Sagir ko? Yes. Aka yi karanta min wannan karatun da ke gabanka a harshen Turanci? Yes. Bismillah. Binary compound. A eh, binary compound contains two elements only. When atoms are combining to form molecules of binary compound, the balance of combining combining Solving power serves as key point or the most important factor for writing the correct formula of the compound. Before writing down the correct formula for the compound, for must ask yourself the asked question. To ya danganta ku ku take da malamai da suke koyar da ku? Suna koya mu da muke ganewa. Kamar ya? Su koya mu tambayar mu ce mun gane muka ce i mun ba mu gane ba tsara koya mu yadda za mu gane. Duk Ana yin haka a wannan makarantar ta ku? Eh ana yin haka. Ka tabbata? Eh. Anas Abdullahi ɗalibi ne a makarantar gwamnati ta je kaka dawo da ke kofar sauri a birnin Katsina. Shi ma ya mani karatu da harshen Turanci kamar haka. My name is Anas Abdullahi, gwamnan da kofar sauri Katsina State, JS1 Science 2. Za ka iya karanta min wannan littafin da ke gaban ka? Balance. This is defined as the compile as the combined power of any element. The valency of an element is a property of its atomic structure. It can be regarded regarded as the oxidation number of a element. Valences are usually small hole number. Shi dai wannan zagaye da na yi zuwa waɗannan makarantu alamu na nuna cewa haƙa ta fara cimma ruwa a inda waɗannan ɗalibai da in ka tambaye su su karanta maka abu da harshen turanci za ga suna maka inda inda kamar dai abin ba zai yiwu ba. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Zaharaddini Sani Funtuwa, da Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. mu zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani don kan. Ta gaida Yusuf Aliyu Haran da ya kasance tare da mu ranar Litinin mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. Wasiƙa mu ta farko ta fito daga Lawan Girgir, dan masanin Girgir jihar Yobe, Najeriya. wanda ce ina jajantawa 'yan kasuwar sabon garin kano da kuma 'yan kasuwar birnin kebbi wanda suka yi asarar dukiyoyinsu a sanadiyar tashin gobara allah ya mayar musu da alkhairi amin haka shi ma abubakar babar rabu sarina ya ce muna jajantawa 'yan kasuwar sabon garin kano da kuma birnin kebbi dangane da ibtila'in gobarar da ta same su da fatan allah ya mayar musu da abin da suka rasa da alkhairi allah kuma ya kiyaye gaba amin muryar amurka dan allah ku bani dama domin aika da sakon jaje na ga 'yan uwana 'yan kasuwar sabon garin da ke jihar kano da takwarorinsu na kebbi a bisa ibtila'in mummunar gobara da ta yi sanadiyyar dimbin dukiya da fatan Allah ya musanya mafificin alkhairi kana ya kare afkuwar makamancin haka nan gaba sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa Assalamu alaikum muryar Amurka ku bani dama domin na yi kira ga hukumomin tsaron kasar Kamaru da su baiwa wasu daga cikin iyayen yan matan Chibok damar ganawa da yarinyar da suka samu nasarar kamata. kasancewar yarinyar ta bayyana kanta a matsayin ɗaya daga cikin yan matan Chibok da aka sace sako daga Murtala Ibrahim zangon daura sai kuma sakon haɗin gwiwa daga malama safara'u matar haƙila zamani almajira malumfashi da maryam matar alhaji zubairu gara ɓasa ka zaure wanda suka ce rike gaskiya da adalci ga shugaba shi ke kawo zaman lafiya a ƙasa to shugabannin afirka ku yi adalci don samun zaman lafiya a ƙasashenmu da ƙarshe sai sakon na alhaji umar foreba gashuwa wanda ya ce ya allah ka ji kan waɗanda suka mutu sakamakon wani mummunan harin bam da aka kai a birnin laho na ƙasar pakistan ya baiwa waɗanda suka jikata lafiya ya kuma kiyaye afkuwar haka nan gaba. To madalla sha ɗaya da kusan minti ashirin da bakwai yanzu kuma ga Mahmud ya kimtsa da shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Ƙasar Pakistan na ci gaba da jimamin mutuwar akalla mutane 70 a wani harin kuna bakin wake da ƙungiyar Taliban ta kai jiya Lahadi a birnin Lahore da ke gabashin ƙasar. harin da ya kai kristoci ne kuma hukumomin kasar sun ce akwai akalla kananan yara talatin a cikin waɗanda suka mutu duk da cewa da alamu guguwar zaben fidda gwani tsakanin masu neman takarar shugabancin amurka ta lafa yunkurin da dukkanin 'yan takara tsakanin jam'iyyar republican da democrat ke yi na ganin sun samu nasara na ci gaba da zafafa yar takara karkashin jam'iyyar democrat wacce kuma ita ke kan gaba hillary clinton ta sha kayi a hannun bani sanders a zabukan da aka yi a ranar asabar a jihar washington da hawaii da kuma alaska sai da duk da waɗannan nasarori na sanders har yanzu akwai babbar tazara tsakanin ta wato tsakaninsa da clinton da kusan wakilai 300 a yau litinin masu gabatar da kara a brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin haɗa kai da ƙungiyar 'yan ta'adda cafke waɗannan mutane ya biyo bayan har-haren da aka kai a brussels babban birnin belgium waɗanda suka halaka akalla mutane 35 wata sarwa da ta fito daga ofishin masu shigar da ƙara ta nuna cewa mutum na hudu da ake tsare da shi a baya an sake shi tun ajiye lahadi mutanen da ake tuhumar sun hada da yasin a da muhammad b da abubakar o sai dai baya ga sunayensu ba fitar da wani ƙarin bayani dangane da waɗannan mutane ba dakarun siriya sun ce za su faɗaɗa ayyukansu a birnin palmera da suka kwato daga hannun mayakan is yayin da shugaban adana kayayyakin tarihin ƙasar ya ce birnin zai ƙara zama mai mahimmanci ganin cewa ya tsira daga hannun 'yan ta'adda dakarun na siriya waɗanda takwarorinsu na rasha suka mara wa baya sun yi nasarar kwato palmera bayan watanni goma da garin ya yi a hannun mayakan na is ta gaishe ka masu aro duka duk kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni kamar na madadin Mahmud Lalo da ya ta ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya da ya rika mata anan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku ga malamai a zauren yau da gobe sun zo da gabatar da wannan shiri mai katarwa kamar kullum